kamar yadda kuka gani yau a mila road ga dan uwana abokina to kanina muhammad sani abacha ya kawo mana ziyara kuma ziyara ta inganta danƙon zumunci mun tattauna da shi mun yi maganganu muhimmai waɗanda muke sa ran in allah ya yarda za mu zo mu haɗu dama tafiyan nan ɗaya ce wasu dalilai suka sa aka taso su daban-daban wanda yanzu muka ga lokaci ya yi a zo a haɗu wanda gaskiya na fi kowa murna na san shi yana murna na wannan ƙuduri kuma na tabbata mutanen jihar kano su ma za su yi murna ganin yadda aka zo aka kowa a cikinmu ya san irin halin da jihar kano take ciki a yau dinnan jihar kano tana bukatar ceto saboda haka ba mu 'yan siyasa ne kaɗai ba duk wani ɗan kishin ƙasa mai daraja ɗan jihar kano wanda yake cikinta da wanda yake waje to akwai bukata ya zo a haɗa kai da shi a yi aikin da ya kamata a jawo a haɗa kan al'umma ranar tara ga watan mai kamawa watan uku nan mu zo mu haɗu mutanen nan mu fitar da su daga gidan gwamnatin jihar kano domin zamansu ni ba na shakka cutarwa ne a gare mu gaba da wannan mutane sun kashe wa'annan mutane sun kawo rabe-raben kai a jihar kano sun kawo gaba da kiyayya waɗannan mutane sun haɗa abubuwa wa'anda suke musamman rabe-raben kai na malamai da suka kawo kai har ma sarakai da 'yan kasuwa banda magana talaucin nan da yake ko'ina a wannan jiha muna gani allah kawo kamu lokaci kuma yanzu na daɗa samun ƙarfin gwiwa ta wannan ɗan uwa nawa da ya kawo wannan ziyara wanda in allah ya yarda in muka haɗu muka yi aiki to su ma dai gwamnatin yau na tabbata ba za su iya bacci ba domin sun san me zai biyo baya na ƙarfi da ƙarfi wanda za su haɗu ɗaya a tumɓuke wannan rubabbiyar gwamnati da take jihar kano saboda haka a madadin duka 'yan kishin ƙasa na wannan jiha ta kano na yi musu barka da zuwa da shi da na yi musu barka da zuwa da shi da darakta na kamfen da sauran shugabanni waɗanda suka zo tare da su kuma muna addu'a allah ya inganta wannan haɗin kai kuma muna addu'a yadda suka zo lafiya allah ya mai da su gidansu lafiya allah ya ƙara wa madam lafiya da sauran iyayenmu da suke a wannan jiha gabaki ɗaya shi kuma mai gida da ya rasu to allah ya shi gidan aljanna ah, kuma mu ma namu zuwan ya zo to allah ya sa mu cika da imani jama'a salamu alaikum sai nan ba mu da yamma yau gani a gidan babban yayana dan uwana wanda muka saba yanzu shekara ashirin da ɗaya nake zan ɗauka daidai dr rabiu musa kwankwaso babban yayana ya mun waya dazu. kuma da yake ni kani ne mai ladabi da biyayya na ce dole zan tafi gidansa zan kawo ziyara na ban girma ka gaisuwa kuma mu tattauna lamarin da suka shafi jihar mu jihar mu mai albarka jihar mu ta kano jihar mu da muke kishin ta jihar da muke tunanin jikokin mu za su rayu su more duk abubuwan da muke tunanin dasawa a yau da kuma gobe da izinin ubangiji allah ya kama wannan lokaci